bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in to yau takwas ga watan ramadan na shekara ta 1439 ranar alhamis wanda ya daidai da 24 ga watan mayu na shekara ta 2018 miladiya kamar yadda muke kawowa a yanzu cutarwar aljanu masu ɗaukar fansa ba manta ba jiya mun kawo cutar shi iblis kansa ko ɗaukar fansar iblis da kansa daga yarinya budurwa don saboda ta kasance mai riko da addini yau kuma za mu ga irin ɗaukar fansa da iblis yakan yi akan salihan bayi tun daga kan annabawa har zuwa sauran salihai na wannan lokaci da ma nan gaba da wannan lokaci kamar irin yadda muka ɗauki alkawari za mu rika kawa a yanzu cutarwar aljanu wacce ba ta shafi sammu ko ta shafi boka ko ta shafi mayu ko ta shafi tsafi ba akwai wata larura wacce na sa mata suna wato larurar salihai ko kuma samun lalata rayuwa wannan kuwa wani nau'i ne na depression wato damuwa ko kuma ikiti'a da harshen larabci wanda majalisar ɗinkin duniya ta ɗaura ɗamarar yaƙi da shi a wannan shekara ta da goma sha bakwai, amma ita majalisar ɗinkin duniya ba ta san da wannan ba don ko wannan shine wanda muka ce na baɗi ba na zahiri ba wanda a karatun da ya gabata mun ci karo da kissar annabi ayyuba alaihi salam wacce ta kasance daidai wa daida da wannan tunani da kuma wannan bincike nawa saboda haka muka yi bayanin cewa akwai kamannin annabi ayyuba a cikin wannan al'umma tamu wanda su ma suke fama da larura irin tasa kuma suke neman taimako na Allah irin nasa saboda haka ita larura annabi ayyuba larura ce wacce ta kasance shedan ya zama shine sanadiyarta kenan za mu iya raba abin kashi uku irin ta annabi ayyuban ita ce wacce muke cewa larura ce ta salihai sannan akwai kuma larura wacce ta kasance ta sammu ce amma kamar su ɗaya dukkan alamun su iri ɗaya ne kuma kusan hanyar warkar da su iri ɗaya ne illa kawai ƙari da aka yi na janibi ko ɓangaren sammu sannan kuma mutanen sukan kasu wannan sammu ne wannan kuma kawai saboda zama wasu salihi ya game da wannan cuta wannan kuma mace ce saboda haka akwai bambanci abin da muke nufi cewa da larurar salihai shine mutum ya kasance na kirki ne kuma ya yi zara akan kowane irin abu idan bangaren abin da ya shafi neman ilimi ne ya yi zara a nan idan abin da ya shafi neman kuɗi ne neman abinci ne nan ma ya yi zara idan abin da ya shafi sha'anin aiki ne nan ma ya yi zara idan abin da ya shafi sha'anin addini ne nan ma ya yi zara idan abin da ya shafi hulɗa da jama'a da haƙuri da jama'a da taimakon jama'a nan ma ya yi zara to sai iblis ya ce to wannan ba za ta yi ba wannan ina yin tuka yana ware mini saboda haka yakan zaɓo wasu daga cikin makusantansa 'ya'yansa tunda abu ne wanda yake da sha'awa a kai saboda haka ba zai ɗora wani ma'aikacinsa ko wani ministansa ko wani kwamishinansa ko wani daraktansa sai dai ɗansa na cikinsa na jika to shi zai taka ya lalata wa wannan mutum kirki nan dukkan harkokinsa da izinin Allah ya lalata hanyar addinin nasa da ya fice ya lalata hanyar neman kuɗin nasa da ya fice ya lalata hanyar fulɗa da jama'a ɗin tasa da ya fice a kai ya kuma lalata lafiyar jikinsa wanda yake yin daɗi da ita a da saboda haka wa'inda suke zuwa wajenmu rabinsu kusan suna fama da irin wannan wajen casa'in kuma cikin ɗari su abin da ya shafi addini wato baya damun su ma'ana ita wani larura tana da alamu guda hudu wanda suke nuna ita ce na farko addini na biyu abin da ya shafi tattalin arziki wato neman abinci na uku abin da ya shafi hulɗa da jama'a na hudu shine lafiya to waɗansu da daman su suna yin addinin su kamar yadda ya kamata kamar da yadda annabi ayyuba ya yi ko ya kasance casa'in cikin ɗari ne su atta addinin ma ya nemi su wahala saboda su abubuwan nan guda hudu idan fa babu ɗaya daga cikin su to rayuwa ba za ta yi daɗi ba a ce mutum ya kasance ba mai addini ba to komai ike da shi wannan taɓewa ce ƙarshen ko yana da addini yana da hulɗa da jama'a yana zama da kowa lafiya kuma ga lafiya jikinsa amma kuma hanyar neman ta daidaituwa ta ki tsayawa to haka kowane ɗaya idan ka zare daga cikin kuɗin nan rayuwa ba za ta yi kyau ba saboda haka irin wannan larura sawa'un ta samun ce ko kuma a'a shi iblis shi ne ke turowa makusantansa su haddasa kansu dai abubuwa guda hudun nan su ne alamun nasu amma za mu gane dukka masu wannan larura din ta samun ce ko ta abin da ya shafi iblis ne za ka samu suna fama da yawan tunani wanda ba sa sanyi ko tunani wanda zai rika nuna musu kamar ma sun fita daga cin addini kowanne daga cinsu zai zama yana takura yana nesa nesa da jama'a yana gudun duk wani inda zai samu taimako ko zai samu magani wanda ya kasance wanda zai fitar da shi daga cin wannan matsala sai ga yana gudun irin wannan gura kuma yana gudun duk wani wanda zai ce zai taimaka masa da irin wannan zaka sai mu suna da yawan wasuwasi da kokonto a cikin abin da suke aikatawa kila a wajen alwala ko a wajen sallah in sun zama daga cikin wannan waɗanda su ɓangaren addinin kimaya sukan zama masu kokonto a cikin mutane suna shakkar mutane wato kin amincewa da mutane su rika saka musu ayat tambaya da musamman da makusantan ko mahaifiya ko mahaifi ko dan uwa ko yar uwa su ki yarda da su da za su kawo wani abu su ba su su rika kin karbar wannan abin ko in sun karba su kici ko su ki amfani da shi suna tuhumar ko akwai wani abu da aka saka musu a ciki wanda za a cuce su alhalin kuma irin wannan abin da aka ba su abin da zai amfane su ne fitar da su daga cikin irin wannan matsalar dukkan dai abin da zai kasance a ƙarshe zai zama alheri a gare su sai sai ga cewa ba sa kula da wannan kuma duk waɗansu hanyoyi da za a bi dan a warware wannan matsala sai ga a ƙarshe ba za ta yi ba ga yawan damuwa da bacin rai bakin ciki da ba gaira ba dalili da kuma ƙauracewa mutane da kuma rashin cika alkawari wato idan aka yi musu alkawari ba za a cika musu ba nan kuma babu yadda za a yi wata ma'amala ta kullu a ce da yau gashi an yi ma'amala wacce za a samu alkhairi wacce za a samu kuɗi kwangila ce a'a wata ma'amala ce aka kulla wanda za a da waɗansu mutane a yi wani abu wanda za a samu alkhairi a cikinsa ko kuma wata ma'amala ta saye da sayarwa ko wata ma'amala wacce ta shafi jama'a kamar wani abu ne wanda za a yi shi ya shafi jama'a misali abin da ya shafi aure ne abin da ya shafi a wani abu na siyasa to sai kasance ya ki kulluwa abin duk sanda aka zo za a yi ba zai yi ba da farko kamar zai yi amma in an zo ƙarshe sai abin ya zo ya wargaje sannan kuma ba wani abu wanda mai irin wannan hali zai kama ya miƙe har ya kai ƙarshensa abin da ya shafi neman ilimi ne abin da ya shafi hatta neman lafiyar ne abin da ya shafi neman kuɗi ne ba abin da zai ba abin da zai ɗore har a kai ƙarshe har a ci moriyar wannan abin rashin kulawa da shugabanni musamman iyaye ba za su iya zuwa su riƙa gaishe su ba ko da ko suna gari ɗaya ko suna gida ɗaya kai ko da suna unguwa ɗaya ko da suna ɗaki ɗaya sai ga suna jin nauyin su ba su haƙƙin su na girmamawa idan da suna yi maso wani taimako suna kawo wani abu su ba su kullum ya zama ko sati sati ma yanzu sun kasa kuma suna so ba wai ba sa so ba ne. zuciyar tana so ta san muhimmancin abin amma sun kasa yi ko bari sai an jima ko bari sai na je can har kuma dare gobe ma haka jibi ma haka wannan abin da muka faɗa yanzu nan maza da mata duk sun haɗu akan wannan don za a iya samun matan da suke su ma suna business suna hulɗa ta neman abinci ko suna aiki ko suna neman ilimi amma kuma mace ita kuma takan sha bamban da namiji wajen abin da ya shafi hulɗa ta aure ya kasance ya ƙi yiwuwa kuma duk wani ƙoƙari da za a yi ko ƙoƙari da ita kanta za ta yi ko wani daga cikin 'yan uwanta wanda zai yi sai ga cewa abin bai yiwu ba auren bai yiwu ba bai yiwuwa ita kanta ne ita za ta rika warewa abin ta rika kin abin ko wani daga cikin ko shi kansa manemi ko wani daga cikin 'yan uwanta wanda ya kasance ake yin maganarsa ya ce ba za a yi da wani ba kuma shi kan dole tun da shi ne babba a cikin family din ko kuma wani can daban ko kuma a'a ba a samu mai sukan ba ita tana so manemin yana so yan uwa suna so iyaye suna so a samu wani kuma daga waje ya zo ya soke idan ba a samu wannan ba to sai ga kuma an samu ɗaya da ci yana da wata cuta wanda auren ba zai yi ba da haka kuma sai ka ga cewa idan auren aka yi ita mace sai ga namiji in ta shiga cikin irin wannan hali mijin ba zai taimaka mata yadda za ta fi daga cikin wannan halin ba sai shi ne ma zai rika ƙara mata nan tana fama da daman ba ta samun yadda za ta zauna da shi lafiya a maimakon ya taimaka mata yadda za ta samu wannan warware ta hanyar magani ko ta hanyar wani abu da sai kuma kullum kara mata zai kullum karawa zai ta hanyar kin yin magana da ita ko in zai bata abu ma sai dai bata ta hannun wani amma ba ya bata kai tsaye ba ko kin yin far'a da sauran irin su amma a waje kuma sai ka je na yabanta akan samu mushkiloli irin na haihuwa tunda ita ma haihuwa karuwa ce wanda yake fama da irin wannan larura to duk wani abu da zai zama irjawo wato ya sa shi farin ciki ya sa shi munna ya ce ga yaƙi yiwa ko yaƙi samu saboda ita mace gaba ɗayan ko mafi yawan rayuwarta takan zama rayuwa ce ta aure rayuwa ce ta gida sabanin namiji to saboda ka sai shedanu su hana ta jin daɗin zaman auren su hana ta samun duk wani alheri wanda ake samu a gidan miji abin da ya shafi kusantaka tsakaninta da namiji da mijinta ya kasance ta gagara kuma ma'amala wacce za ta zama madaidaiciya tsakaninta da mijinta sai abu ya zo ya gagara kuma sannan ba wani wanda zai kasance wato ya taimaka mata ko da mijin nata ne ba zai taimaka mata wajen ware wannan matsalar ba yawa shi mijin ya zama ma shi ne yake ƙara hassala abin yake ƙara cikurkuɗe abin irin yadda ba zai yiwu ba a warware ba ana son warewar kila ce shi bai yadda da wannan hanyar da za ta ta ware wannan lamarin Allah a halin ita kuma hanyar ita kenan kamar magani da abin da ya shafi alkurani shi a shi sai dai a tafi asibiti ko kuma a sai wajen wani malamin sa daban ko wani wanda ya dai a halin wannan wanda ya da shi din kuma shi ba zai iya warware wannan matsalar ba da abubuwa da irin wannan ko ce ba zai taimaka da kuɗi ba ko ya ce shi ba ruwan sa? ko ma ya hana gaba daya hakanan kullum su zama a cikin faɗin da faɗa a cikin rashin zaman lafiya tare da kishiyoyi ko tare da yan uwan miji ko da makauta da sauransu kuma na miji da mace sukan yi tarayya cewa dukkaninsu in sun shiga irin wannan hali suna da yan uwa mai yiwa masu hali ko iyaye masu hali amma sai ga cewa ba wanda zai taimake su taimako irin na kuɗi wanda za su iya warware wannan mushkilolin su ta zama cikin wahala ba wanda zai iya taimaka musu ko da kuwa uba ne ko uwa ko yan uwa maza ko yan uwa mata ko yan su kawaye ko yan su abokai ko kuma abokan mukusantansu wanda suke da hali sam ba za su samu taimakon su ba kuma har yanzu akwai inda mace da namiji sukan rabu wajen rashin samun hanyar samun dukiya ko samun aiki shi namiji zai kasance yana neman ya samu aiki to sai ga cewa mace ita kuma a gida take galiban sai ga ya ta kokarin neman wani abu wanda zai samu dukiya ko abin da zai samu aiki ko kuma ya samu wani mukami ko ya samu promotion wato ci gaba ko kuma a'a idan mutane suna bin sa bashi suna akwai wani abu na sun matsanta shi dole sai ya bayar amma shi kuwa sam ba za su biya shi abin da yake bin su ba ba za su yi masa abin da yake nema su yi masa ba za a ga waɗansu mutanen shi ne ma ya yi musu hanyar samun wannan halin da suke ciki a yanzu wannan mukamin da suke ciki ko wannan dukiyar da suke da ita ko kuma wannan halin na ɗaukaka da suke da shi wanda kowane ɗaya zai iya taimaka masa ya warware tun da shi ma ya taimaka musu a san da ba su da shi amma sai ga samsam ba za su taimaka mar ba samsam kamar ma munna suke da wannan halin da ya shiga to annabi ayyubu alaihi salam shi da Allah ta'ala ya dora masa irin wannan hali a inda Allah ya raba shi da komai na sai da ya mallaka da dukiyarsa da lafiyarsa da ƴaƴansa da komai da komai to amma shi sai Allah ta'ala ya ɗauki alƙawarin cewa shedan ba zai taɓa hankalinsa ba shedan ba zai shafi harshensa ba ba zai rike harshensa ba ya hana shi yin zikiri ya hana shi yin addu'a ya hana shi yin karatu ba zai shafi hankalinsa ko kwakwalwarsa ba hankalinsa ya gushe ba zai taba zuciyarsa ba kuma sannan karininsa ba zai shiga cikin wannan al'amari ba kowane mutum yana da shaidani a tare da shi da kuma mala'ika wato karine guda biyu ne yana da abokai guda biyu mala'ika da shaidani shi mala'ika yana umarninsa yana taimakonsa ya aiki na alhairi shi ko shaidanin yana ce yana kokarin ya batar da shi ya tabar da shi ya rika yin aiki wanda ya kasance ba mai kyau ba to shi wannan karinin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce har shi ma yana da shi sai dai shi yayi sa'an nasa ya musulunta kuma hanyar jini yake bi to shi ne yakan hada baki da shedanun na waje waɗanda iblis ya turo don saboda su gurɓata rayuwar mutum sai ya hada baki da shi saboda haka sai ya rika ba shi labarin halin da mutumin nan yake ciki ko halin da matan nan take ciki saboda haka duk abin da ya niyya zai tuni wannan shaidan da yake tare da shi ya sani kuma sai ya bewa shedanin waje labari idan yi niyyar tafiya wacce zai samu alheri sai ya gaya waɗancan na wajen su san yadda za su ko su hana tafiyar ko kuma su hana a samu wannan abin in ba su yi galaba da shi a nan ba sai su je wanda zai ba da abin sai su canza masa wato tunaninsa saboda haka idan ya yi niyyar zai je neman aure misali sai ya gaya waɗancan shaidanu na waje sai su hana yiwuwar abu haka idan aiki zai nema sai su je su hana wannan abin kuma komai fa izinin Allah wa mahim bin dari na bihi min adin illa bi iznillah haka nan duk abin da yake nema aiki yake nema a a wani ilimi ne wani matsayi yake nema a a yana so ya kyautata mu'amala sai tare da matarsa ko kuma tare da wata ne to duk sai ya kasance wa'annan shaidawa na waje sai su hana aukuwar wannan abu don saboda an gaya musu tun kafin a je a yi wannan abu saboda haka sai su gurɓata rayuwarsa to haka nan yake saboda haka za ka ji mutum yana ce aini na yi mafarki duk sanda ne mafarki sai ya kai ya zama kaman kanda na gan shi in ne mafarki sai ya zama gaskiya to abin da yake faruwa kenan shi wannan ne wanda yake tare da mutum to shine zai je ya gaya waɗancan saboda haka mutum ya zama ba shi da sirri kenan kowane abu ya kudi ce zai yi sosai sai ya zama cewar waɗancan aljanu sun zo sun hana kuma abubuwan da suke yi din sai mutum ya ganin su a mafarki sai kuma in tafiya ce sai mafarkin ba za ta yi ba kuma sai zama bata yi ba don saboda shaidan da suke tare da shi sun gaya masa wannan abin a mafi kuma masu fama da irin wannan larura za ga ko duk muhawala da kokarin yin magani sai ga cewa muhawalar ba ta yi ba maganin tun da kan ayi annabi ayuba za mu gani matarsa rahama ba inda bata fada ba bata shiga ba wajen neman magani wanda za ta yi wa annabi ayuba alaihi salam amma abin ikitura har sai da ta kai ta ga zuwa wajen boka wanda har annabi ayuba ya rantsa yace to tunda ta je wajen boka fa sai yayi mata bulala ɗari shine Allah ta'ala yace idan ya dauki tsintsiya ma ya dake ta da ita to shikenan ba sai yayi kafara ba yadda annabi ayyuba ya warke daga cutarsa ya kamata mu ji koma koya koma yayi ga Allah subhanahu wataala da kansa ya kasance yana yin addu'a addu'ar da yayi iri biyu ce ɗaya yace masaniyar rurru anta arhamur rahimi Allah gashi cuta ta shafe ni kuma kai ne arhamur rahimi ɗaya kuma yace masaniyar shaidanu bin wa'aza shaidan ya shafe ni da wahala da kuma cuta da azaba nan kuma gashi yana yawaita ibada yawan sallah yawan zikiri ga haƙuri ga kuma neman maganin da ikilasi wato a wajen Allah kawai yake neman maganinsa shi ba a wajen kowa ba ba a wajen boka ba Allah ta'ala kuma ya warkar da shi da wannan addu'a ba wai da wani magani da ya sha ko da wani itace da ya ci a'a addu'a ce ta warkar da shi kuma bai nemi taimakon shaitanu ko da ko da kansa ko kuma ta kan matarsa ba taimakon Allah kawai ya nema kuma bai nuna raki ba kuma bai gushe ba a koda shi ya yadda da Allah ya amince da Allah duk da wannan halin da ya shiga addu'ar da yi akwai ism azam annabi sallallahu alaihi wasallama ya ji wani yana cewa ya arhamar rahimin ya arhamar rahimi yace wannan fa yana roƙon Allah ne da isin azam saboda haka a gaya masa ga arhamar rahimi nan ya fuskanto shi yana so ya karɓi addu'ar da ya faɗa abin da yake so Allah ta'ala bai warkar da shi kai tsaye daga yin addu'a kawai shi kenan kawai sai ya warke ba a'a sai da ya kawo wani dalili a inda ce ce urkub bi rijlika hadha mukutasal da washira sai da Allah ta'ala ya ce ya yi amfani da ruwan sanyi kuma sannan ya buga kafarsa ya bugi ƙasa da kafarsa bai ce da hannunsa ba bai ce da kansa ba bai ce da sanda ba kuma sannan ya ce bugawa zai bai ce taɓawa ba ko shafa kowanne akwai dalilin da ya sa Allah ta'ala ya ka saboda akwai wani abu da Allah ya banci wannan motsin ko wannan gabar da wata albarka ta warkarwa sannan ya ce sha zai yi kuma yi wanka sannan kuma ya zama ruwan ya zama mai sanyi ba mai zafi ba saboda cuta ce ta aljannu aljannu kuma an halicce su da wuta to ka'ida da kishiya ake yin magani tunda shedan zafi ne to maganin maganinsa zai karance sanyi mun daɗe muna wannan bayani akan cewa akan yi magani da kishiya kuma sannan mutane sukan ce ai jiki na zafi kaza kaza to ai shedani an halice shi da wuta dole in dai ba wata hanya Allah ta'ala ya bi ko kuma a'a ya kasance jikin ya hana zafin shaidani tasiri ba to babu abin ai da zai hana mutum ya kasa jin zafi a jikinsa kamar zafi kamar na zazzabi ko kuma wani zazzabi kamar jin zafi a cikin jiki ko jin zafi kamar barkono a cikin jiki irin yadda idan an sa hannu ba za ji zafin ba amma kai kana jin zafin a cikin jinka saboda haka zaka me yasa Allah ta'ala ce sha kawai zai me yasa yake wanka zai kowanne akwai dalilin da ya sa Allah ta'ala ya ce ai haka din haka magani yadda aka ce ka sha haka za a ce in an ce sha za ka yi to shan za ka yi in an ce ka shi ka ci in an ce wa zai karata in an ce karkashin fulo ka sa karkashin fulo kowanne akwai dalilin da ya sa akan faɗi haka kuma za mu ga cewa annabi ayyuba cewa ya yi masaniyar shaitan shaitan ne ya shafe ni bai ce Allah bane a wani kuma magana da ya har yanzu ya ce masaniyar guru cuta ta shafe cuta ta kama ne duk wannan abin da ya kasance kyakkyawa sai a danganta shi da Allah wanda ba kyakkyawa ba sai a danganta shi da wani abin daban wanda shi ne dalili ya halatta a ce shedan ne ba a ce Allah din bane saboda sarkakewa Allah subhanahu ta'ala saboda kuma a nuna mana har yanzu lallai shaidanu gaskiya ne kuma suna da tasiri irin wanda Allah ta'ala ya ba su su cutar da duk wanda suka ga dama in sun samu damar yin haka kuma idan da a ce kariya da tsari da yawan ibada da tsarki da kusanci da Allah zai hana shaidan ya cutar da wani to da annabi ayuba shaidan bai cuce shi ba sau da kowanne akwai irin bangarensa amma wanda ya kasance yana tare da Allah yana neman taimakonsa yana neman tsarin to sai ga Allah ya kare shi ko da abin zai zo sai zo masa da sauki insha Allah za mu ci gaba da bayani wannan irin nau'i na illa wanda shi ya gama a duniya ya zama ruwan dare za ga mutane manya-manyan gaske waɗanda sun fi ƙarfin komai kuma an ƙarar da su sun yi taimako amma sai ga su kuma irin wani larura ta same su kuma sun rasa wanda zai taimake su su ba abin su nemi taimakon ba sun fi karfin neman taimako kuma ba wani wanda Allah ta'ala zai kinsa wa sanin suna cin wannan hali balantana ya taimake su saboda ka, ni a iya sani na ni ne kadai na gano wannan matsala kuma ni kaɗe a iya sani na na san hanyar warware wannan don ku ba za ka je ba wani littafi a duniya za ka buɗo ka samu wannan bayanin na annabi ayyuban ma na dalla dalla kamar irin yadda muka fitar da shi kuma ballanta na kafin mu fahimci wato kissar annabi ayyuba din mun yi shekaru a lalace ce kamar shekara goma mun san wannan matsalar kuma muna kokartawa da izinin Allah wajen ware ta kuma duk wani abu da za a yi tsammani wani ya ce ai sanmu ne wani ya ce aljanu ne wani ya ce kaza ne amma da za a ɗauko da za su ba da maganin irin nasu na mu ko na aljanu sai ga cewa ba zai yi ba da za a karance alkur'ani miliyan nawa cikin ikon Allah sai ga cewa ba shi bane shi magani kamar dan mukulli ne koya ya saba ba zai bude ba da kuma za a ce to a karanta ayatul kursi miliyan kaza sai ga shi ma ba zai ba bari a tafi maka a je ayyu addu'a a je ayi dawafi a sha ruwan zanzan ayi da sai ga cewa duk wannan bai ba saboda da ba a nan Allah ta'ala ya sa maganin ba ba ku gani annabi ayyuba ka ci aka ce kawai ya bigi kasa da kafarsa kawai shi kenan kawai ya shaye wanka magani kenan da wani abin yayi ai an yi wani abin bai ba amma da aka faɗi maganin aka yi shi kuma kamar yadda Allah ya ce shi kenan kawai sai ya samu lafiya duk abin da ya rasa aka dawo da shi kuma aka ninka masa saboda haka muna yi wa masu irin wannan larura albish duk sanda aka ce fa wannan abin ya gushe to duk abin da ka rasa na dukiya duk abin da ka rasa na ilimi duk abin da ka rasa na mutane na jama'a na jin daɗi na mukami za ga cewa kuma Allah ta'ala ya zo ya yi maka kuma ya ninka maka fiye da wanda da kai kake sare za ka samu ko fiye da wanda ka samu ya zo ya lalace da dama suna da komai da komai amma abin ya zo ya lalace ba su da shi duk sai Allah ya dawo musu amma sai sun yi haƙuri irin na annabi ayyuba sun koma ga Allah subhanahu wataala kuma sannan cikin ikon Allah sun sami irin abin da Allah ta'ala ya dan sanar da mu game da ware wannan mutum nake ganin ma haka ya kamata tunda mun dauki alkawari awa ko eh, saboda ka abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu ladan wanda muka yi kuskure kuma Allah ya gafarta mu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar wa sallallahu sallama ala nabiyyina wa ana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamu alal mursalin alhamdulillah la ilaha illallah la ilaha illallah